Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 29 ga watan Oktoba na shekarar 2022 ga labaran duniya mai karantawa sir phil Hashim Gumel. jiya juma'a ministan tsaron kasar rasha sergi shogu ya ce rasha ta kammala shirin tattara dakarun jiran kota kwana dubu ɗari uku da aka shirya don yaƙi a ukraine tunama an tura dubu tamanin da biyu zuwa fagen daga sannan wasu dubu ɗari biyu da goma sha takwas na samun horon dabarun yaƙi. Sanarwar wacce aka yi yayin wani taron da aka watsa ta gidan talabijin a Kremlin da alama ta kawo ƙarshen yunkurin raba kan jama'a a Rasha na farko tun bayan yakin duniya na biyu. Daftarin dai ya sanya dabban maza tserewa daga ƙasar Rasha tare da rura wutar zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a ƙasar. a halin da ake ciki ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta sanar jiya juma'a cewa za ta bada tallafin dala miliyan 275 a matsayin ƙarin taimakon soja ga ukraine hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unhcr ta ce barnar da ambaliyar ruwa ta haddasa ta raba mutane sama da miliyan 3.4 da mahallansa a yammaci da tsakiyar afirka hukumar unhcr ta faɗa jiya juma'a cewa ambaliyar ruwa mafi muni a najeriya cikin shekaru goma ta yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane tare da raba mutane miliyan 1.3 da mahallansu sannan kuma ta shafi sama da mutane miliyan biyu da 2.8 a ƙasar mai mutane miliyan 218 da ke yammacin afirka mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijirar ya ce matsalar sauyin yanayi na faruwa a halin yanzu kuma hukumar ta lura cewa ambaliyar ruwan ta kuma yi sanadiyar raba mutane da gidajensu a kasashen chadi da niger da mali da kuma burkina faso fiye da mutane dubu hudu ne suka rasa matsugunansu a wannan shekara a arewacin togo bayan yanayin tsaro ya ƙara taɓarɓarewa sakamakon hare-haren 'yan ta'adda a makwabciyar ta burkina faso a cewar gwamnati togo da makwabtanta da ke gabar yammacin afirka da Sky da Benin da Ghana da kuma Ivory Coast na fuskantar karuwa hare-hare daga mayakan 'yan ta'adda da ke kan iyakokinsu da Nijar da Burkina Faso. A dunkule an gano gidaje 789 da ke dauke da mutane 1,175 da suka rasa matsagunansu. ciki har da al'umma kasashen makwabta da suka faki a yankin Togo. A cewar ministan sadarwa kuma mai magana da yawon gwamnati, a koda a yodan a gidan talabijin da yammacin ranar alhamis labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani kwamitin ƙwararru na majalisar ɗinkin duniya mai zaman kansa da ke nazarin take haƙƙin cin zarafi a yakin da ake yi a yankin tigray na ƙasar habasha ya ce idan ba a ka ƙarshen faɗan ba haɗarin ƙara aikata laifukan ta'addanci na ƙaruwa laifuka na ta'asa na gab da faruwa sai dai idan ba a daina tashin hankalin ba in ji mamba a hukumar radhika kumar srami ga manema labarai jiya juma a hedikwatan majalisar ɗinkin duniya hukumar kula da kare haƙoƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya a habasha ta yi gargaɗi a cikin rahotonta ta gabatar ranar alhamis cewa dakarun habasha da eritrea da tigiri sun aikata laifukan cin zarafi a yakin da aka fara shekaru biyu da suka gabata rahoton ya zayyana munanan halin jin kai da ake ciki a yankin arewacin tigiri inda gwamnatin tarayya ta katse mutane miliyan shida daga samun duk wasu ababen more rayuwa da ƙarshe fiye da wata guda ana ci gaba da zanga-zanga a iran inda masu zanga-zanga suka yi aron gama da jami'an tsaro a birnin zahedan da ke gudu maso gabashin ƙasar duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa ƙasashen yankin Sahel. A yayin da aka yi zaton ƙura ta lafa game da matsalar tsaro da ta'addabi al'ummomin ƙasashen iyaka uku wato Niger, Mali da Burkina. 'yan bindiga sun sake zafafa kai hare-hare a kasashen a wannan wata na oktoba mai karewa abin da ya sa masana sha'anin tsaro ke alakantawa da dulkushewar kungiyar g5 sahel da ke yaƙi da 'yan bindiga waɗannan ƙasashe guda uku saboda haka suka gargaɗi gwamnatocin waɗannan ƙasashe su kauda dukkanin wani bambance-bambancen da ke tsakaninsu su haɗa gwiwa domin tunkarar wannan babban ƙalubale akan haka wakilinmu da ke birnin niyame suleiman mumini barma ya haɗa mana wannan rahoto matsalar tsaro a yankin sahel wani al'amari ne da ya zama tamkar ana magani kai yana ƙaba inda kusan a mun hukumomi ke ƙoƙarin ɗaukar matakai yayin da 'yan bindiga a nasu ɓangare ke bullo da sabbin dabaru. a nan nijar jihar tilaberi mai makwabtaka da kasashen mali da burkina faso ta tsinci kanta cikin wani yanayi mai kama da farfadowar ayyukan 'yan ta'adda a ƙarshen watan oktoban 2022 inda a ranar 21 ga wata suka tare motar jigila a gundumar bani bango iyaka da mali suka hallaka mutum tara sannan suka kashe mutum biyu da ke kan babur a washe garin faruwar wannan al'amari yan bindigar sun kai farmaki a ƙauyen umbanga inda a nan ma suka kashe jami'an tsaro biyu a ci gaban wannan aika-aika 'yan ta'addan sun kai harare hare har sau biyu a cikin kwana biyu a tashar bincike ta ƙauyen tamu da ke gundumar sai inda a nan suka hallaka 'yan sanda biyu suka kuma arce da bindigogi kafin daga bisani jiragen sojan sama su yi masu lugudan wuta. waɗannan jerin hare-hare na zuwa ne a wani lokacin da kowa ke zaton daidaituwar al'amura a jihar ta tilaberi a cewar mai fashin baki a kan sha'anin tsaro abdulrahman alkasim kungiyoyin 'yan takife kan yi amfani da irin wannan salo domin tsara ajandar da za ta ba su damar zambatar abokan kafsawa abin da ya kamata sani babu wata garanti ko wata takarda da aka samu hannu ko wani alkawali wanda aka ce ba za a sake kai hari ba wannan kowace kasa musamman a jamhuriyar nijar ita eh, tabbas ana iya cewa ah, akwai tattaunawa wadda ta shiga tsakanin su mahukuntan da su masu kai harin wanda an samu ma an ceto ta ba amarkiya daga kasa burkina faso amma ba wani garanti ba ne haka na dindindin kusan wannan yake nuna cewa um, irin waccan husa'ar da ake aiki da ita a kamar yankin difa na zuwa akai hari inda su 'yan boko haram suke da sauransu wannan ina ga irin wannan husa'o'i su ne ya kamata a yi aiki da su su ma yankin talabiri amma dai a gaskiya abin da ya kamata a sani wasu hare-hare da aka rika kaiwa mummuna yanzu sun zama tarihi saboda wasu abubuwa ne wanda a yau ba zai yiwu ba sojojin nijar in yadda suka ja daga kayan aikin da aka ba su da kuma sojojin waje musamman na faranshi da suke tare da su suna kama cikin wannan aikin kuma cikin wannan yanki a daidai lokacin da masu ta da kayar baya suka zazafa kai hare-hare a jihar tilabiri haka abin ke wakana a kasar burkina faso inda 'yan ta'adda suka kashe dakarun tsaro akalla takwas a ƙauyen jibo da ke ɗaya daga cikin yankunan da 'yan ta'adda suka tare yayin da rahotanni daga kasar mali ke cewa an yi kare jini biri jini tsakanin sojan gwamnati da 'yan bindiga a arewacin kasar duk da ficewar rundunar barkan daga yankin a cewar masanin sha'anin tsaro a bas mummuni barin wutar da mali ke yi a kan 'yan ta'adda ne ya sa suka fantsama zuwa kasashe makwabta dole ne sai an haɗa gwiwa tsakanin waɗannan kasashen uku musamman dole sai a yi da mali kowa ya gani yadda sojawan wannan na mali ke samun kayan yaƙi yau eh, mali kaman eh, suna da jirage da za su iya ba su dama in babu waɗannan sojawa na turai da ke iya zama musu kamar wani kalubale eh, bisa ga abin da shi yankin arewa mali kamar in ce kidal wanda 'yan tawaye ke kula da su akwai lokacin da kowa sani sojan faransa ba su yi an ba kamar su ne ke hake da waɗannan wajajen yau eh, bayan ta yin sojan faransa da na turai yau mali suna da damar su yi balabalin wuta kenan sun bugi 'yan da yau koro su ne za su shigo Nijar su shiga Burkina Faso su ta yi Benin su ta Chad. Sai dai wannan al'amari na faruwa a wani lokacin da gwamnatin sojan Mali ta fice daga kungiyar haɗin gwiwar ƙasashen Jason Sahel saboda dalilai na rashin fahimta a tsakaninsu da sauran ƙasashe mambobin kungiyar. matakin da ya shafi tafiyar rundunar haɗin gwiwar jason sahel yayin da juye-juyen mulkin sojan da aka fuskanta a burkina faso cikin watanni takwas kacal suka rage wa ƙasar karfin bakin faɗa a ji a wannan tafiya to amma a cewar tsohon ministan tsaron jamhuriyar nijar honorable kallamu tari dole ne kasashen sahel su haɗa kai don tunkarar wannan yaƙi da yaƙi ci yaƙi cinyewa mun dago da cewa ƙasa guda ba ta yin shi komi karinta sai ta baƙi hulɗa da wasu ƙasashe sai an ba juna hannu a yaƙiyan ta'adda saboda yan ta'adda bayan kasa guda ne ba ana ganin kasar da baka ma sani ba sai ka ji an ce dan ta'adda na wannan kasar ya zo kasar ku yana kashe mutane don tun da kin yi wurin mu yan Nijar mun ka gano da haka nan mun ka haɗa karhi da yan Najeriya da yan Kamaru da yan Chadi hatta yan Benin da abin bai shaha ba a lokacin sun ka ce mu je mu kama muku muka je muke yaƙi cikin kogin Chadi tun shekarun nan ana ta yi har yanzu ba kare ba da wannan ya samu na tsakanin mu da Mali mun ka ce mun in da irin abun nan da an kai can ko da yake can cikin kogin Chadi akwai Najeriya masu ƙarfi ƙarfi ne nan ko ba mu da ƙarfi mu haɗa kanmu muna iya ciwo kan wannan matsalar ta shahe mu muke yin shi har yanzu ba a ƙare da yakin ba Ghana da yanayin Cote d'Ivoire yan Togo duka yakin na ya kai gare su kuma ya ma fara kaiwa tun da darewa an ka kai attack a kasar Cote d'Ivoire an kai a Ghana an kai a Benin kenan duk mai hankali na iya cewa wannan yaƙi na ya shafar duka wannan yankin kaka in ta zamanto kowa ya tsabace ce zai yi da kanshi shi kaɗai komi mun ka bada kokari komi mun ka haɗa kanmu in mutum ɗaya ya tsabace shi ba zai ci nasara ba to kuma ba nasara ci ce kadai bai ci ba mu ba zai mutu nasara ba tunda zai goga mana tashi jaraba saboda haka haka nan ne haɗin kai ya zan dole gare mu wanda ya ce ka ai haka na tabbatar da yana hangen wani abu daban wanda ba hakin 'yan ƙasar mali ba wanda ba hakin 'yan ƙasar nijar ba wanda ba hakin 'yan ƙasar burkina ba kenan ni na tabbatar da ko ba daɗe ko bu jima wanda duk ya hita yana komowa ko kuma sai ya buɗu wasu mutanen yalla wanda ba mu ba wanda yake so can wanda sa su kama mishi wannan yakin saboda mutum ɗaya bai yin shi a yadda wannan yaƙi ke ƙara bijiro da wasu sabbin abubuwa a fili take matsalar tsaro a ƙasashen sahel magana ce da ta kai matsayin da ya kamata kungiyar ecowas ta farga da girmanta musamman a yadda bayanai ke nuna alamomin yaduwar ayyukan 'yan ta'adda a kasashe da dama na yammacin afirka abdurrahman alkasum na ganin lokaci ya yi da shugabannin kasashen wannan yanki za su farka daga barci don neman hanyoyin iwa tukar hanci kusan ana iya cewa yau matsalar tsaro in ka hada da da najeriya da niger da sauransu ana iya cewa kashi hamsin cikin ɗari na kasashen ecowas suna fama da wannan matsalai kenan wannan matsalai matsala ce ma ta ecowas matsala ce ta african union idan ba a ba da haɗin gwiwa ba aka ɗauki mataki na bai ɗaya da sunan ecowas gaba ɗaya aka tunkari abin to gaskiya yana iya dalilin ita ecos da kanta ta wulakanta ta rushe saboda dama dai al'ummomin kasashen ba su jin daɗin to idan barazana kamar irin haka ta tunkari kasashen ta tunkari gwamnatoci ta tunkari al'ummomi kuma ita ecos ba ta sa bakinta ba a ciki har ta zama babbar damuwa to kaga ecos da kanta za ta rushe hanyoyin shigar kudaden 'yan ta'adda da yadda makamai ke shigo su fanni ne da ya kamata hukumomi su tsaurara matakan da za su ba da damar toshe irin waɗannan haramtattun kafafe in ji shugaban kungiyar voix de sangwa nasiru saidu tarihi na ta'addanci ya nuna ko ina ne sai sun nemi arzikin ma'adanan ƙasa domin su sai makamin ne domin mahi yawanci su biya yaran da suke amfani da su a cikin ɗana gumagumai ko a cikin kawo hari da wurare kenan wannan ɓangare da adda arzikin ma'adanai na zinari yana cikin abubuwan da su 'yan ta'adda suka amfani da su domin su sai makamin ne domin su ci gaba da yin ayyuka na ta'addanci waɗanda suka yi tunda abubuwa ne waɗanda ke buƙatar makundan kuɗi kuma zinari tana da darajar da za ta ba su wannan abu kenan gwamnati dole sai ya ɗauki matakin ne na ya san mi aka yi cikin waɗannan wurare waɗanda aka haƙa zinari domin a samu a kare lahiyar ƙasa a kare arzikin ƙasa kuma a tabbatar da wannan zinari su 'yan ta'adda ba za su bi ta wata hanya wadda za su sami ta ba su samu su yi amfani da ita su cuta ma ƙasanmu matakin ne ingantacci ne ya kamata a ɗauka bisa irin waɗannan wurare na ma'adanai dubban sojojin kasashen waje ne ke girke a yankin sahel da sunan yaƙi da ta'addanci shekara da shekaru sai dai rashin ganin wani bayyanannen sakamako ya sa talakawa a waɗannan ƙasashe ke nuna shaku dangane da ainihin dalilan zuwan waɗannan dakaru da suka haɗa da na majalisar ɗinkin duniya da na barkan da na nahiyar turai wato ta kuba da ke da sansani a mali kafin gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta buƙaci ficewar barkan wacce ta samu mafaka a halin yanzu a niger inda yanzu haka wasu 'yan fafutuka ke ci gaba da kiraye-kirayen ganin ta kwashe sojojinta daga kasar sakamakon yanayin taɓarɓarewar tsaron da aka ƙara shiga a wasu jihohi. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin wakilinmu da ke birnin niyame sule mumini barma solomon abu shine wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashen hausa na muryar amurka hassan mai na kai ke sallama da ku mu kasance lafiya a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauran gere mu da Amurka mu da kasancewa da kuwa cikin shirin da ɗan gari. Sunana Abdulrahman Kabirjani da zan jagoranci shirin. To yau a cikin shirin muna garin tsagem na karamar hukumar Mani kuma muna tare da Buhari Usman wanda shine mai garin wannan gari na tsagem domin jin suwa ne suka kafa wannan gari na tsagem mai garin tsagem ya shahara da shi. Wannan gari na tsagem gari ne mai tarihi sosai kuma gari ne na Fulani da malamai Fulani ne suka taso daga garin Yola waɗanda a cikin fulanin nan akwai idris akwai abubakar akwai kuma ibrahim malamai ne kuma makiyaya suna kiwo suna tafiya suna aje zango idan suka ji wurare sun biyo ta cikin garin gombe a garin gombe ne shi a idris da abubakar allah ya musu rasuwa a garin gombe sai shi ibrahim wanda shi ɗa ne gare su shi ya wuto ya taho ya zo har a jihar katsina ya zo ya tsaya a ingawa a lokacin don ina magana shekaru ne da dama Mm. baya da suka wuce da ya tsaya ingawa akwai wajen da ake ce ma fadamar dallaje a nan ya zango daga nan kuma ya wuto ya zo tsagen amma sai ya fara zama a kwabra kwabra din a tsagem take mm. a nan ya fara zama wanda shi wannan ibrahim shi ne tsagen na farko a masarautar tsagen an ba shi wannan sarauta a shekara ta 1804 1804 kenan ah, ya fara wannan sarauta ta ah, mai garin tsagen a 1804 sannan kuma ya rasu a 1851 ya yi shekara 47 yana wannan sarauta ta tsagen ah, amma daga nan kwabra sai ya matso inda ake ce ma wani akwai wani dutse wanda dutsen yana tarihi akwai ma kaburburan su a wajen dutse yana kusa da tsagem sosai da ya matso nan daga baya kuma sai ya matso ya ƙara ya da shigowa cikin garin tsagem ne ya zo ya zauna daga nan kuma bayan ya rasu ya shekara arba'in da bakwai yana wannan sarauta ta tsagen. sai tsagen yusuf wanda shine ya gaji wannan kujerar shi ma ya hau wannan kujerar a shekara ta dubu ɗaya ɗari takwas da da hamsin ɗaya. wanda ya yi shekara 27 yana kan karagar mulki ya aje wannan sar ya rasu a shekara ta 1878 1878 kenan daga nan tsagen yakubu ya amshi wannan sarauta daga shekara ta 1878 zuwa shekara ta 1895 shine ya yi shekara goma sha bakwai yana wannan sarauta daga nan sai tsagen abdulkadir shine tsagen na hudu kenan daga nan kuma sai gem abdulaziz ya gaje shi shekara ta 1938 zuwa shekara ta 1945 shi ne ya shekara bakwai yana sarauta a wannan mulki amma shi tsagen abdulaziz ba rasuwa ya yi ba ɗanɗan shi ya gaje shi ne saboda lalurar da yake da ita ta rashin lafiya ta rashin lafiya ta gani so ɗaya ɗan ya yi shekara bakwai ne yana wannan sarauta dan ɗan shi lokacin yana tsage ma'amudi kenan wato kakanmu lokacin yana yana aiki a nan gidan yari katsina daga nan aka ɗauke shi aka zo aka ba shi wannan sarauta ya gaba da yin wannan sarauta daga shekara ta 1945 1945 kenan zuwa 1999 shine shekara hamsin da 54 yana wannan sarauta daga nan sai mahaifinmu a tsagen usman ya gaji wannan sarauta daga shekara ta dubu biyu zuwa shekara ta dubu biyu da goma sha takwas wanda shi ya shekara goma sha takwas yana wannan sarauta amma shi kakanmu ya rasu ne a shekara ta dubu ɗaya ɗari tara casa'in da tara to amma akwai wakilci da aka bada wanda shi ne aka samu wannan tsakanin na gaf na shekara ɗaya aka ba shi wannan sarauta a shekara ta dubu biyu ya shekara ta ya shekara goma sha takwas yana wannan sarauta shi ne tsagem na bakwai kenan sai yanzu ni ne tsagem na takwas an naɗa ni a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas sha shida ga watan agusta. Ah, malam buhari wannan gari na tsagem me ya shahara da shi. to wannan gari na tsagem kamar yadda ne maka bayani cewa gari ne na fulani da malamai wannan gari ya shahara da kiwo da kuma noma. mutanenmu har yanzu suna kiwo da noma saboda har yanzu magana da ake fulani ne a cikin wannan gari na tsagen. akwai wani abu na tarihi wanda garin na tsagen yake da shi? Eh a shi wannan dutsen da ne maka bayani har yanzu akwai kaburburan su waɗannan waɗanda suka rasu akwai kaburburan su har yanzu a wajen shi wannan dutse ana ce mashi dutsen gandu to har yanzu wannan dutsen yana nan waɗannan kaburburan har yanzu suna nan a wannan waje inda ake ce ma dutsen gandu a halin da ake ciki yanzu waɗanne irin mutane ke rayuwa a wannan gari na tsagem a halin da ake ciki yanzu tunda mu a gaskiya a garin tsagem tunda muka tashi haka ake ta abun nan duka dangi ne fulani ne din kamar yadda suka taho daga daga yola a fulani har yanzu ma fulani ne dan ko kallon mu aka yi da an gama sai wasu ma in suka mu haɗu da mu fulatanci suke mana to amma mu ko fulatanci ya riga ya kufce amma dai har yanzu fulani ne cikin garin tsagen wani irin kalubale wannan gari na tsage mai ke fuskanta wanda za ku so mahukunta su ji domin ɗaukar matakan da ya kamata alhamdulillah a gaskiya na ji daɗi wannan tambaya saboda ah, kamar yadda ne bayani garin tsagen tsohon gari ne idan aka duba lokacin da aka ma fara sarautar tsagen ba lokacin da aka fa garin ba shekara ta 1804 1804 kenan idan aka lissafa yanzu aka ga cewa shekara 217 kenan wannan gari yana nan kuma ana akwai mutane ana mulki kuma duk wasu abun amra da ya kamata duk ana yi a cikin garin to amma gaskiya muna da karancin samun ci gaba cikin kalubalen da muke fuskanta wanda kuma ya fi ci mana tuwo a kwarya magana hanya tun wannan lokaci da nake maka magana da lokacin da aka samu ci gaba wurare da dama mu har yanzu tsagen ba mu da hanya har yanzu muna fuskantar kalubale na gaske kan magana hanya idan ma aka ce lokacin damana ne idan har za a ɗauko mara lahiya ko irin masu ciki haka a ce ruwa ya zo akwai ƙoramin da idan ruwa ya zo to lallai tsagen ba ta hituwa ba ka shiga ba ka hita to wannan kalubalen muna ta fama da shi sannan muna da karancin ruwa wanda idan da za mu samu ba mu da nisa da ajiwa za a iya jawo mana ruwa daga ajiwa zuwa cikin garin tsagen saboda garin yana da idan za a yi bohol to dutse ne kasan garin shi yasa muke samun karancin ruwa sosai to muna roƙo shi ma wannan shi ma kalubale ne wanda muke fuskanta magana hanyar nan dai da maganar ruwan nan su suka fi mana tuwa kwarya to da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin yanzu a madadin Buhari Usman wanda shine mai garin tsagen sai gidan rediyon murar Amurka Abdraman Kabir Jani ke sallama da ku. To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci sha 1725 da kuma sittin Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, A ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.